Sashen Hausar muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan ana kan shirye-shiryen babbar sallah lafiya. har yanzu dai ibrahim kalmasi garba ne tare da maryam dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren juma'a 8 ga watan yuli bayan labaran duniya za a ji cewa ana ci gaba da tsokaci kan kashe tsohon firaministan japan shinzo abe shi da ya sauka din wani yana jin haushin wani abin da ya yi a baya watakila shi ne ya kawo ga wannan abu ko kuma dai watakila za ka samu ko shi wanda bayan wannan abun sai da cikakken lafiya za a kuma ji cewa shugaban najeriya ya jagoranci taron majalisar tsaron kasar sanadiyar harin kan gidan yarin kuje da ma sauran matsalolin tsaro a ƙasar to sai dai wasu basu gamsu da abin da ya biyo baya ba kowa ya dauka cewa ababe biyu zai dauka bayan taron da ya da jami'an tsaron nan na farko ya sauke mutanen da yake ganin sun janyo wannan asara ta rayuka da ta dukiya idan mun kada jihar bauchi kuma za a ji cewa wata kotun shari'ar musulunci ta yanke hukuncin kisa ta rajamu kan wasu mutane uku kan laifin luwaɗi kamar kowace ranar juma'a yau ma garba awal na ta da rahoto na musamman wannan karan kan cinikin dabbobi na babbar sallah sai kuma zai ma dai sake zuwa ya gabatar da shirin labaran wasanni amma yanzu sai a gyara zama a sha labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Tsohon prime Ministan Japan Shinzo Abe da aka kashe zai shiga tarihi a matsayin babban abokin hulɗa Amurka wanda ya goyi bayan tasirin da kasashen yammacin duniya suka yi a gabashin nahiyar Asiya wajen daƙile ƙarfin China a yankin a cewar manazarta. Abe wanda ya fi daɗewa a kan mulki a ƙasar Japan. a yau juma'a ya mutu bayan da aka harbe shi da safe a wani gangamin yakin neman zaɓe a birnin nara na ƙasar japan a watan agustan shekarar 2020 ne shugaban mai ra'ayin mazan jiya ya sauka daga karagar mulki bayan ya kwashe shekara tara a matsayin firayim minista ya ci gaba da taka rawa a siyasar kasar musamman a jam'iyyar liberal democratic party Yaƙin Ukraine da tasirinsa kan samar da makamashi da abinci ga ƙasashen duniya shine ya mamaye tattaunawar da aka yi a taron G20 na yau Juma'a a birnin Bali. Ƙasar Indonesia mai masaukin baƙi ta yi kira ga ministocin da suka je taron da su lalubo mafita a tattaunawa kan yaƙin da tasirinsa a kan hauhawar farashin abinci da makamashi. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. 'Yan kasuwa da masu sayan dabbobi a jihar Maraɗi da ke jamhuriyar Nijar sun koka a kan tashin gauran zabi da dabbobi musamman raguna suka yi a babbar sallar bana. Sun kuma ce baƙi daga ƙetare musamman 'yan Najeriya ba su zo sayan dabbobi ba a wannan shekarar saboda dalilan tsaro da kuma matsin tattalin arziki. Wakilin muryar Amurka a Maraɗi Mansur Sani ya aiko mana da wannan rahoton. a nan ina tsakiyar babbar kasuwar dabbobi ta jihar marai da ke ci kullum tun da babbar sallah ta gabato raguna tumaki shanu awaki har ma da raƙumma ne kasuwar ta ƙumsa inda jama'a ke hada-hadar saye da sayarwa sai dai farashin ya yi tsauri sunana sani ibrahim maradi na zo sayan rago ne dama na sayi kwanaki to nike ga ya kamata na ƙara saboda nauyin iyali kuma ina ga ina da dama amma kuma ragon na zo mun ba mu shirya ba dai kila zan samu rago shi ke jira an ci ya haita in ya daso in to ga lokacin da kwara kiwa ba ya komi ko sallah aka sai ba matsala kamar da ko sun tsada ba matsala saboda akwai kuɗi ga mutane hmm. amma zai da abin yake ko arhaji tsada saboda mu kuɗi ga mutane ga abinci na tsada mallam haruna abdullahi ta duk dabba daga taya wannan yan ta kuka sai a ce ma dubu saba'in dubu ɗari daga nan wurin baka samu wadda ta yi ƙasa sai abun da ya sama da shi saboda wani talaka ne talaka gashi tsada ta kori mutane masu Fulani da bisashe sun koka da karamcin masaya musamman ma waɗanda ke fitowa daga makwabtan ƙasashe irin su Najeriya, Mali, Burkina Faso da dai sauransu. Al'amarin da ke da alaka da lamarin tsaro da kuma canjin nera. Ya ni ne tsoho ya umu tsohon mai daji na karawanka. Duk ma bakin bangaren abin da tsaron hanya in ka sayi za ka ka shiga cikin matsala. kuma naira gata yanzu irin yadda take kenan kaga akwai a ciki ga shekaran jiya da yammata wannan na shigowa kasuwar ta dan haska mana amma yanzu gashi babu bako ko guda duk wamu mu ne ke cin junanmu kenan ka kasuwa karhin kasuwa ba karamcin abincin dabbobin ya sa tsada shi hakan ma na ɗaya daga cikin abubuwan da ya sa basashen suka yi tsada a shekarar ta bana a cewar gambamin tari sarkin kasuwar kara ta maraɗi. Tun da ake ba fasashe da haki da dasa da kowa shine ke tsada tunda bisan ma ko tsaka tsakiyar nan kafin ma ta zo tana da daraja shi ya kawo wannan matsalai to gaskiya yanzu baki sai a hankali dai ba a wani bakin kirki yanzu saboda harkar naira ce yanzu ba ta da wani tasiri ba eh to duk da wannan dai har gara ma sai ba can gurin tunda in suka zo suka canza naira nan suka ga dubunnai ce eh ga tsaro ba eh sai hada harkar tsaro ba hmm, wallahi tunanin ba tiki ila ko a tare ko eh, ko a tare ba eh tunda yanzu abin ya zama gashi kana ma zama na gidan naka sai a tarra ka ba hmm. Da fatan Allah ya ba kowa ikon yin layya idan hakan bai samu ba Allah ya ba da ladar niyya ya nuna mu tabaɗin baɗaɗa a cikin koshin lafiya. Mansur Sani muryar Amurka daga Maraɗi jamhuriyar Nijar. gaida Mansur Sani da wannan rahoton a kuma gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni kamar yadda ba a rasa ji ba. An harbe tsohon firaministan Japan Shinzo Abe yayin da yake wani jawabi. Ganin ba a san kasar Japan da irin wannan al'amari ba. wakilin sashen hausa a abuja nasir adamu hikaya ya shirya mana wannan rahoton Shinzo Abe dai wanda ya zauna kan kujerar firaminista tsawon shekaru goma kafin sauka a bariya ya ci gaba da zama babbar fuska a siyasar Japan tamkar har yanzu yana kan kujerar ne. Japan na daga kasashe da aka fi samun masu kashe kansu in sun yi wani abin kunya. 'Yan sanda sun cafke wanda ya harbe abe ta baya mai suna Tetsuya magami a wajen kamfen ɗin zaben 'yan majalisa inda ya magami ya ce bai gamsu da abe ba ne don haka yake son kashe shi. Tsohon ministan na wajen Najeriya Dr. E.D. Hong ya ce abi ya yi ta amfani da hikimomi ne na kulla dangantaka har ya dogon zango kan mulki. Daga abi ya yi ta lallabawa ya yi ta faci-faci na wannan siyasar nasu har ya kai ga shekara goma. shine mafi prime minister kasan wanda ya daɗe a karagar mulki ya samo musu ɗaurewan arziki ya samo musu ɗaurewan siyasar duniya ya samo musu fahimta a yanzu shi ne kawai kamar nake gaya maka in duda da yana yi ministan kasashen waje amma shi ne kawai wanda nake tuna sunansa a cikin prime minister din Japan saboda canje-canjen ya yi yawa ba za ka iya tuna canzawa ba yau an sa gobe an cire riga ta an yi haka ake ta yi amma kaga shi dai duniya ta san shi masanin harkokin tsaro dr yahuza getso ya ce kisan gillar zai jawo sauran shugabanni musamman ma na kasashe masu tasowa kara karfafa tsaro a gewayensu yana mai kawo wasu dalilan rashin adalci kan tunzura jama'a su kan gare inda ya kawo wasu misalan kan najeriya kashe shi wannan eh, tsohon prime minister na kasar japan wani abu ne da ya kamata ya koya wa shugabanni musamman shugabannin afirka kuma musamman a kasar najeriya yadda aka yunkura aka kai hari a gidan yari na kuje da kuma sauran har-hare da ake kaiwa can da can a sasanni daban-daban na kasar tamkar sako ne da yake nuna gazawar gwamnati wannan irin waɗannan abubuwan suna iya faruwa ko da fa kuma mulki ya kamata ku ɗauki darasi babba daga wannan abin da ya faru kasancewar wannan akasi ya zama ba sabon ba tun wajajen 1930 dr hong ya ce japan ta samu sabon darasi kenan a tarihi rashin fahimta ne domin ka san akidan nan wasu rana yana da muni ni da dai ya sauka din nan wani yana jin haushin wani abin da ya yi a baya watakila shi ne ya kawo ga wannan abu ko kuma dai watakila zaka samu ko shi wanda bai wannan abun bai da cikakken lafiya zaka iya samu wanda hankalinsa bai gama warkewa ba kwarai da gaske ya je tafka wani ta'asa wanda bai da niyan yin sa in dai yana cikakken hankalinsa amma in ba haka ba yawan yawan mutanen su da siyasar su yana da fahimta kwarai da gaske domin yanzu nan za a zabe ka gobe za ka ga mutane sun saba zanga-zanga akan cewa ko su za su ciro ka ko kuma in ka take dawa zaɓe ba za su zaɓe ka ba. Prime Minister Japan mai ci Fumio Kishida ya nuna matukar takaicin aukuwar akasin yana mai cewa san ba za a yafe ba. Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Nasiru, har yanzu dai muna Najeriya inda shugaba Muhammadu Buhari ya jagoranci wani zama na majalisar tsaron ƙasar sanadiyar hari kan gidan yarin kuje na Abuja da kuma sauran matsalolin tsaro a ƙasar. bayan zaman ministan 'yan sandan najeriya alhaji muhammad mai garidin yaɗi ya yi ma manema labarai bayani kamar yadda za a ji a rahoton umar faruk musa sabon mataki dai da aka ɗauka shine jaddada kiran da shi mai girma shugaban ƙasa ya yi na cewa a tabbatar da cewa an ɗauki ƙwararan matakai a ga cewa waɗannan abubuwan ba sake faruwa ba kamar yadda ka sani waɗannan abubuwan da suka faru musamman a kuje dai mai girma shi kasa ya nuna cikakkar damuwarsa duk da yake dai mahi yawan a wanda suke cikin wannan gidan an dawo da su muna ganin abu ne wanda ya kamata a ce bai faru ba kuma ya faru a gwamnatin ana ɗaukan matakai kuma kwarara na ganin cewa wannan abin bai sake faruwa ba. Ministan ayyukan 'yan sanda na Najeriya kenan Alhaji Muhammadu mai gari Dingyadi da yake bayyana manema labaru sakamakon gana da shugaba Muhammadu Buhari ya yi da hafsoshin tsaro na Najeriya. To ganin cewa ba a kori kowa ba, ba a kuma dakatar da kowa ba. Na tuntuɓi Malam Mamun Sale, wani mai shari kan al'amuran tsaro a Najeriya domin in ji me ya sanya rashin yin wannan ya yi wa 'yan Najeriya ciwo. mafi yawan 'yan najeriya sun sa ran shugaba buhari tun da ya je wannan ta'adi da idansa kowa ya ɗauka cewa ababe biyu zai ɗauka bayan taron da ya da jami'an tsaron nan na farko ya sauke mutanen da yake ganin sun janyo wannan asara ta rayuka da ta dukiya na biyu kuma a tabbatar da cewa kudaden da yake ganin ya bayar amma ba ni da su wajen inganta tsaro na muhimmin wuri irin kurkuku na ƙasa wanda yake tsakiyar birnin tarayya wanda bai wuce kilo hamsin ba daga zuwa daga fadarsa zuwa wannan wurin ko kuma zuwa filin jirgin sama. To ma ganin ka bai kamata a ce a jira rahoto ko kwamitin bincike kafin a yanke shawara su waye ba su yi aikin su ba? Yo ai wannan zancen a jira kwamiti ma ai bai taso ba tunda mutumin nan da kansa kafa da kafa ya je wurin nan ya ga ta'adin da aka yi. Ya yi tambayoyi wanda shi a matsayinsa na janar na soja ya san akwai abin da ya kamata ya sani. kuma wanda yake ganin wannan abu ba a yi shi ba to kaga baya bukatar wani daga baya a kafa kwamiti a zuwa ga rahoton wannan kwamiti ya ga sa ya nuna masa komai kunnensa ya ji masa komai. To amma wannan ba shi ne karo na farko da aka yi wa bangaren tsaro na Najeriya kwantun bauna ko cin zarafi ba irin wannan. Me zai sai wannan ai tsammani ko a sa rai zai bambanta da sauran baya abin da ya faru? To babban abin da ya sa shi ne wannan yana ɗaya daga harurrukan da aka kai jami'an tsaron ko aka kai wa Najeriya wato wanda shugaba Buhari kafa da kafa ya ce ya gane a gidansa ya rashin yabawa da ma'aikatan tsaronmu kaga wannan ya sha bamban da sauran waɗancan da ake wanda wakili yake turawa umar faruk samun amurka a abuja nigeria. a gaida umar har yanzu dai muna najeriya inda kotun shari'ar musulunci da ke garin ningi a jihar bauchi ta yanke hukuncin kisa ta rajamu ga wasu mutane uku kan laifin aikata luwaɗi abdulwahab muhammad gare ka yanke hukuncin na rajamu kan mutane uku na baya bayan nan da suka hada da malam haruna dan shekaru saba'in da wasu matasa guda biyu abdullahi abubakar beti mai shekaru talatin sai kuma kamilu ya'o mai shekaru ashirin su bi da amsa laifin aikata luwaɗi ya kawo jimillar waɗanda ke jiran aiwatar da hukunci na jefewa har sai sun mutu zuwa goma sha uku da kuma wasu mutanen su guda ashirin da biyar da suke jiran hukuncin yanke hannu Malam Yawo mahaifi ne ga ɗaya daga cikin mutanen da ake zargi da laifin aikata luwaɗi. Sunana Yawo Isu a ke. ɗana na sikina, sunansa Kamini Yawo, ɗana ne. Ni hukuncin da aka yanke a ta ne har ga Allah bai man ba, sabila da bani da dama ne baya da kuma yadda yi. Ni fata na da ɗana in cin nasara Allah ya taimake ni ya dawo gida. Ga bisa yadda aka bashi bayani, ya yi bayani a kotun. Shi abin da ya sa an sa wahala ya gani. Wahala domin an je fada an dake shi an dake shi ne amsa laifinsa. In iya roƙo roƙon kungiyoyi na ƙungiya ta taimaka min ta mai kare hakkin ɗan adam ta kare mun hakkin ɗana domin ta taimaka mun akan wannan layi. har ila yau iyalin ɗaya daga cikin mutane biyun da aka yankewa hukuncin rajamu ta bayyana halin da suke ciki a sanadiyar yanke wannan hukuncin. a sama suna garin gwada mijin abdullahi ya'ya hudu ba abinci ba komai haka muka zauna kuma ga rashin lafiya sai dai kuma a yayin da aka kawo mutanen guda uku gidan kurkuku a bauchi tsaikon da ake fuskanta na aiwatar da hukunce-hukuncen rajamu da kuma yanke hannaye ya sa hukumar shari'ar musulunci ta jihar bauchi cikin yanayin tsaka mai wuya domin kuwa ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam na zargin hukumar da take haƙƙin waɗanda ake tsare da su na tsawon shekaru suna jiran aiwatar da hukuncin da aka zantar a kansu sai dai in ji cewa shugaban hukumar ta shara malam mustapha baba ilela hukumar nasa na da iyaka mu hukumar shari'a musulunci da matakin mu muna da iyaka sauran yana da matakai da ake to sai dai kuma a halin da ake ciki dai yanzu hukumar gidan gyara hali ta ƙasa reshen jihar bauchi da ke tsare da rukunan mutanen da suka hada da na masu jiran jefewa da kuma yankan hannu ta gabatar da kukanta ga babban alkalin jiha domin neman mafita kan lamarin inji cewar asp jibrin abubakar kakakin hukumar a bauchi da eh, sun shekaru sun shekara sha uku wasu sha hudu akwai ma wani ma wajen shekara sha biyar saboda ka yayin waɗannan kesi din yana damun mu a matsayin mu na masu zare da su abdulwahab muhammad murya amurka daga bauchi a najeriya a gaida abdulwahab yanzu kuma ga garba awal da rahoto na musamman masu sana'ar dabbobi sun yi cincirindo a birnin cinikai kasar jamhuriyar kamar luwala amma ta wani bangare kuma ana samun rashin kwastomomi masu sayan dabbobi domin gudanar da bukukuwan sallar idi babba wanda yanzu haka waɗansu kuma sun ce madalla kasancewar masu sana'ar sayar da dabbobi sun fito ne daga waɗansu ƙasashe makwabtan kasar jamhuriyar kamaru domin sayar da hajjojinsu na raguna kasancewa ana jazibiran babban sallah na wannan shekarar 2022 din na tattaki har zuwa kasuwar dabbobi domin ganewa idanuwa na irin wani da ake toyawa a kasuwa ga yadda mu ta kaya da masu sayar da dabbobi a wannan kasuwa. Kuma gani tare da Malam Yahaya shi ma ya kawo raguna ne daga can Mura. a can jihar arewa mai nisa an suke kan iyaka da kasar tarayyar najeriya ya salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu a gashi ka kawo raguna daga can umura eh. har zuwa birnin duwala to yanzu ragunan yaya kasuwan yake a kasuwa akwai dadi Eh, mun gode Allah saboda kasuwa wannan mai nan mun saboda mu garin Duwala mm. ya zo mun zo yi kasuwa wannan kasuwa mu yayi mai kyau ba komai yayi kyau ba komai ah, kaman ragunan ah, da tsada ne ko kuma ba su tsada akwai na tsada akwai na ba tsada duka biyu kaman na jaka nawa nawa kenan kaman yanzu wannan nan nawa ne kaman wannan jaka dari jaka dari jaka dari akwai na dari dari mm. da ishirin kaman wannan na shi kuma wannan kaman jaka Eh, wannan kuma jaka dubu dubu tara ne a ah, jaka casa'in ke eh jaka casa'in eh katubin jimi ko ko katubin jimi yawa ka eh, to wannan wannan wannan babban fa eh, wannan kuma jaka dari da ashirin jaka jaka dari da ashirin dari da ashirin to baka rage a a a wannan farashi da kuke eh wannan ba raga wannan duk sun ga ma sun saya ma an riga an sai gaba gida sai gaba gashi na ma mu yanzu yanzu zaka koma kenan Eh, sa saurawa kwana uku na gama duka zan ta zan ta gida za ka tafi gida ko eh ba kome to a me za ka faɗa mutane yanzu masu zuwa su saya kuma zan zan gaya musu duka sunan gode da yi mini kasuwa mai kyau ba mu ba da problem da su su mun gode Allah ya kara musu mai kyau kamar zuwa wani kuma za mu kawo farko eh, zuwa ka kenan kamar duwala eh. farko ne a ah, sana biyu ne mun zo ah, yanzu kafa kafa na biyu eh to madalla ah, kun ji yadda hirarta mu ta kaya da shi wannan malam yahaya wanda ya kawo laguna daga can jihar arewa mai nisa kuma ya fito ne daga kan iyaka an da ke tsakanin kasar kamaru da kasar tarayyar najeriya ya ziyara na abinin duwala domin sayar da kayayyakinsa wanda ya kawo amma ya ce kasuwa fa alhamdulillah domin yanzu kayayyakin ragunan sun kare ga baki daya nan da kwana biyu zuwa uku zai koma an da ya fito na morocco kyomadalla eh, ina tare da abubakar sadiq jibrin wanda yake ya zo daga can bangaren jihar arewa mai nisa na kasar kamaru a garin kusiri yanzu ya kawo raguna shi ma domin ya ci wannan kasuwa na babbar sallah da ke gudana a fadin duniya assalamu alaikum alhaji abakas na fatan ka lafiya ko lafiya galau lagashi na ka da raguna Ah. daga kusuri daga kusuri to eh. ya kasuwar ka zo wannan gari na duwala ana ana samun ciniki kuwa kai kasuwa kam jiya ka kasuwa babu kasuwa hmm. sai gobe eh, gobe ne kuke ganin cewa eh gobe gobe insha Allah to ya kike ganin ah, nawa nawa ne wannan raguna na wallahi raguna da dari eh, da jika dari hmm. da jika sabayin sabayin da biyar tamanin tamanin da biyar da dama dama yanzu kamar wannan wannan hmm. wannan kam dernepri dernepri hmm. ah, tamanin jaka tamanin shi ne karshen kudinsa eh tamanin wannan tamanin da biyar eh, wannan dari jaka dari to yanzu eh, eh, ya kake ganin wannan kasuwar ah, wannan shekarar kun ji daɗinta kuwa kasuwan a wannan shekarar kasuwa ya yake wucewa wallahi babu kasuwa kam babu kasuwa kun ji yadda shi mai wannan raguna ya ce wannan shekaran kam babu kasuwa sannan kuma suna kokari su ga cewar watakila daga yanzu zuwa gobe ko jibi kasuwa za ta iya canja musu saboda irin yanayin da aka shiga musamman kun san ana cikin wani matsaloli a duniya baki daya warkila kowa yana alakanta kansa da maganin yaki da ake a can kasar ukraine da kasar rasha insha Allah. wani mai sayan dabbobin shi kuma ya yaba da irin tsarin da ya gani na ranar da kasuwancin dabbobin kuma ya ce an saka matakan tsaro domin hana barayi ko waɗansu ɓata gari gudanar da ayyukansu. Maintenant la tout bien, où il la sécurité, il la quoi, tout bien. Merci la sécurité, la douala. Merci la sécurité, la tout les Camerounais. madalla da yadda na ga yadda ake sayar da waɗannan dabbobi kuma mu dai godiya muke ga gwamnatin ƙasar kanmu wajen yadda ta yi domin shawo kan bata gari a wannan kasuwar domin a dacan idan muka zo muna samun matsaloli to yanzu kan alhamdulillah kuma yadda ake sayar mana da raguna da alamun rahusa. ya pale marshe. Na sake yin hira da yariman banyo alhaji sani shi ma mun zanta da shi kan irin matsalolin da suke fuskanta yayin da suka bilo daga can jihar adamawa na kasar jamhuriyar kamaru zuwa benin cinikayya kasar duwala akan hanya ga irin abin da ya ce ina tare da ɗaya daga cikin waɗanda suke kawo laguna daga can bangaren ah, birnin banyo jihar adamawan kasar jamhuriyar kamaru ya suna malam sunana muhammadu sani dan sarki hausa banyo kamar da mamur sani yanzu haka ga ka a duwala tare da laguna ya kaje wannan kasuwa ta eh kasuwa bana wajen wajen tana da karfi amma kuma dabbobi ne suka yi karanci bana to da suka yi karanci mun saye su da tsada ka amma kuma mun zo duwala Farashin na nan daidai talakawa to yanzu kamar na nawa na nawa kenan kuke da shi eh muna da rago abin da ya dauki jaka hamsin da biyar har ya je jaka ɗari da ashirin wannan ba ga cewa kamar ya yi wa talakawa sauri ba farashin eh bai yi ba don irin ragunan mu kowanne na da na da daidai talaka daga cikinsu hmm. to ba raguna ne da suka fito can arewa manya na jaka ɗari biyu jaka ɗari uku ba duk talaka na da daidai shi a gurin mu. wani irin kalubale kuka ko matsaloli kuka fuskanta kafin ku shigo duwala eh mu yan aiki sun dame mu kuma mun tashi gari hanya ba hanya hmm. mun biya mota da tsada don kowane rago ya tashi mana kan jaka biyar zuwa duwala to wani kuka za ku yi ga gwamnatin kasar kamaru eh muna roƙon gwamnatin kasar kamaru ta sa mana ido ta kawo mana agaji don sabili hanyar ƙasar banyo kan ta mutu ta mutu yanzu hakan nan dai kasan banyo in ba don motoci ne da suke tashi na kasan baminda masu manyan motoci da suke tausaya ma talakawa ba da kasan banyo yanzu ba da abinci to yanzu ta bangaren haraji da rabon wanda kuke biya na hanya eh. amma ana tsawala muku eh haraji kan mukan da sauki a gurin mu mm. don tunda mun biya harajin mu na can banyo mm. da shi muke zuwa gari na tsakanin doktan likitan shanu da da kuma mary mm. eh, muka biya wannan ba damu soja kuma baya damu to me fatan ka ga sauran al'umma eh ina ma al'umma fata don Allah don annabi mu daga hannu sama mu gaya ma Allah kukan mu su ka gwamnati su sa mana ido a taimaka mana hanyar mu ya gyaru to madalla mun gode ko mama awal karfa muryar amurka daga kasar kamaru To a gaida awwal garba, amma kar ka yi nisa don za ka gabatar da shiri na gaba. Wasanni a takaice. taron jin hukun nahiyar afirka da ke gudana a ƙasar morocco yan matan nahiyar afirka su ne suke ta kesare ne a manyan biranen ƙasar ta morocco domin ɗaukan kofin ƙasar kamaru ba su jaɗi ba a yayin da suka fara gasar da kafar hagu kulab na yan matan ƙasar jamhuriyar kamaru duk wasannin da suka yi guda biyu sun yi cancara su na farko dai sun fara ne da kasar zambia an da kasar jamhuriyar kamaru da kasar zambiyan suka tashi kunnen doki a ranar lahadi uku ga watan bakwai shekarar dubu da kamaru ta sake yin wasanta na biyu ne da kasar togo a ranar shida ga watan bakwai shekarar dubu a birnin casablanca an da kowanne a cikin kulub din ya jefa kwallo kwaya ɗaya tilo a ragar ɗan uwansa ranar lahadin nan ne ƙasar kamaru za ta sake a halin yanzu kamar dole ne ta yi wasanta kuma ta samu nasara akan wasan da za ta yi a yanzu haka sai dai kasar kamaru za ta haɗu ne da kasar turushiya gobe tara ga watan bakwai shekarar dubu da ashirin da biyu da karfe takwas na yammaci a birnin casablanca an da kasar tunisia ta fara yin wasan ta ne da kasar togo an da ta jefa balabale guda hudu a ragar kasar ta togo ita kuma togo ta jefa wallo ɗaya tilo a ragar kasar tunisia sannan kuma ta sake gwabzawa da kasar zambia an da zambia ita ce ta samu nasara a kan kasar ta tunisia tunisia da ci ɗaya da nema yanzu ƙasar tunisia za ta kara ne da ƙasar kamaru togo kuma za ta kara ne da ƙasar zambia a gurbi za mu ga kowane ne zai zamto zakara a cikin waɗannan kule ɗin na ƙasashe guda hudu sai kuma gasar kwamɓalar ƙasar jamhuriyar kamaru na wani shekarar dubu biyu da ashirin da biyu a ranar ne ta gabata ne dai kulab ɗin kwaton ta birnin garwa ta karɓi bakuncin kulab ɗin edin a can birnin na garwa an da kulab ɗin kwaton ya lallasa kulab ɗin edin da ci uku da biyu yanzu dai kulab ɗin kwaton ce ta zanto jagora a kwamfular wannan shekarar 2021 zuwa 2022 an da aka gudanar da wasan a gaban manyan masu ruwa da tsaki na sha'anin kwallon kafa na kasar jamhuriyar kamaru shugaban hukumar kwallon kafa na kasar tsohon dan takare da kuma tsohon kaftin din kasar samuel ito ya mika wa kulob din cotton kudi har miliyan talatin na sefan kasar domin karawa 'yan takare dan kwalin gwiwa na ci gaba da su mahama awal garba muryar amurka daga kasar kamaru To a gaishe ka da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai an manfa a taƙaice. Tsohon firayim Ministan Japan Shinzo Abe da aka kashe zai shiga tarihi a matsayin babban abokin hulɗa amurka wanda ya goyi bayan tasirin da kasashen yammacin duniya suka yi a gabashin nahiyar asiya wajen daƙile ƙarfin china a yankin a cewar manazarta abe wanda ya fi daɗewa a kan karagar mulki a japan a yau juma'a ya mutu bayan da aka harbe shi da safe a wani gangamin yakin neman zaɓe a birnin nara na ƙasar japan Yakin Ukraine da tasirinsa akan samar da makamashi da abinci ga kasashen duniya shine ya mamaye tattaunawar da aka yi a taron G20 na yau Juma'a a birnin Bali. Kasar Indonesia mai masaukin baki ta yi kira ga ministocin da suka je taron da su lalubo mafita a tattaunawa kan yakin da tasirinsa akan hauhawar farashin abinci da makamashi. A yayin buɗe taron, ministan harkokin wajen Indonesia Red Nomar Marsudi ya ce hakkin su ne su kawo ƙarshen yakin ba tare da daɗewa ba maimakon nan gaba su kuma warware bambance-bambancen su a teburin sulhu ba a fagen daga ba. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirmu na wannan lokacin sai kuma gobe da safe idan Allah kai mu za a ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da Julie Lazarus Station wacce ta haɗa shi da kuma injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a huta lafiya a kuma ci gaba da shirye-shiryen bukukuwan babbar sallah lafiya. Wassalam.